daga nan Tehran sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 da 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar burkina faso da kuma chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita biyar kilohertz sittin. a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hular mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da tara uku shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na farko a safiyar yau Asabar da ni sunti zan jagoranci gabatar muku da shirin kamar haka. Bayan sauraren cikakkun labarin duniya sai shirye-shiryenmu ne da kullum inda a halin yanzu za mu fara da labarun duniya. Labarun duniya mai karantawa su wunti da farko muhimman kanunsu. Jagoran juyin juhalin Musulunci na Iran ya bayyana cewa idan Amurka ta yi barazana ga tsaron ƙasar Iran, to lalle Iran za ta ƙalubalance ta. Kwamandan rundunar sojin sama na Iran ya bayyana cewa sun kai ga nasarar cimma matakin gashin kai a kere-keren kayayyakin aikin soja manyan jami'an kasar jordan sun gargada amurka da cewa idan ta janyo hargitsi a jordan to zai mame dukkanin yankin gabas ta tsakiya yanzu kuma ga cikakkun labarun nan jagoran juyin halin musulunci na iran ya bayyana cewa idan amurka ta yi barazana ga tsaron ƙasar iran to lalle iran za ta ƙalubalance ta jagoran juyin halin musuluncin ayatollah said ali hamna'i ya jaddada cewa tattaunawa da amurka ba wayo ba ne ba wayo ba ce kuma ba hikima ba ce kuma gogewa ta tabbatar da hakan yayin sa da tawagar kwamandojin sojojin sama da na sararin samaniya na sojojin jamhuriyar musulunci ta iran jagoran juyin halin musulunci ya jaddada cewa idan amurkawa suka yi barazana wa iran to lalle za su fuskanci mayar da martani idan kuma suka aiwatar da wannan barazanar to za su fuskanci mayar da martani na iran mai gauni. kamar yadda idan suka kawo hari kan ƙasar iran za su fuskanci mayar da martani kan harkokin da suka shafi tsaronsu ba tare da wata shakka ba jagoran jinjin halin musuluncin ya kara da cewa zaman tattaunawa da gwamnati irin amurka aiki ne na rashin hankali da rashin hikima da babu hikima ciki jagoran ya kara da cewa cikin shekarun da suka gabata iran ta zauna kan teburi ɗaya da amurka domin tattaunawa kuma aka ƙulla yarjejeniya tsakaninsu amma wanda ke jagoran amurka a yau shine ya rusa wannan yarjejeniya kuma a gabanin haka lamarin ya kasance waɗannan mutane ba su mutunta duk wata yarjejeniya da aka ƙulla da su kuma manufarcin mai yarjejeniya ita ce ɗage takunkumi kan iran amma ba su ɗage ba ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ta bayyana cewa amurka tana ƙalubalantar cibiyoyin ƙasashen duniya kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ismail baka'i ya bayyana cewa ɗabi'ar amurka ta aiwatar da dokokin cikin gida ta ƙetara kan iyakokinta inda a yanzu take tunƙarar cibiyoyin ƙasa da ƙasa kakakin ma'aikatar haƙoƙin wajen ƙasar iran ya rubuta a shafin dandalin x dangane da sakamakon takunkumin da amurka ta kakaba wa cibiyoyin ƙasa da ƙasa misalin kotun hukunta manyan laifuka ta duniya a matsayin tarayya a tabka laifuka da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta aikata yana mai jaddada cewa amurka ta ke keta haddinta na aiwatar da dokokin cikin gida na ƙasarta. ta ƙetara kan iyakoki zuwa kan cibiyoyin ƙasa da ƙasa baƙa'i ya ƙara da cewa ƙaƙaba kunkumi kan kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa domin gudanar da bincike kan munanan laifukan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila wani abu ne da ba a taɓa ganin irinsa ba a tsawon tarihin amurka na haɗa baki da wani gungun 'yan mamaya masu nuna wariyar al'umma waɗanda suke aikata muggan laifuka iri-iri ciki har da aiwatar da kisan ƙare dangi kan al'ummar falastinu kwamandan rundunar sojin saman iran ya bayyana cewa sun kai ga nasarar cimma matakin cin gashin kai a kere-keren kayayyakin aikin soja kwamandan rundunar sojin saman jamhuriyar musulunci ta iran general brigadier general hamid wahidi ya bayyana cewa sojojin saman iran na ma'aikatar haƙoƙi da taimakon sojojin ƙasar sun cimma mataki ɗari bisa ɗari a fagen gudanar da ƙere-ƙeren kayayyaki da suke buƙata a harkar tsaron ƙasa kuma dukkanin kayan aikin wannan runduna an inganta su tare da mai da su sun farin cikin gida a ranar juma'a bakwai ga watan fabrairu birgediya janar wahidi ya sanar da ya sanar a gaban taron kwamandojin sojojin saman jamhuriyar musulunci ta iran da jagoran jinjin halin musulunci a wata hira da aka yi da shi a gidan talabijin cewa sojojin sama da na tsaron sararin samaniya su ne manyan makamai biyu na sojojin kasar iran kuma duk da takunkumin da aka gaba musu sun samu nasarar kare kasar tsawon shekaru takwas na tsawon kare kai daga harin wuce gona da iri da aka kaddamar kanta a farkon samun nasarar juyin hali musulunci na iran masu saurare kada ku sha'afa labarun duniyan suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen hausa na murya jamhuriyar musulunci ta iran da ke nan birnin tehran manyan jami'an kasar jordan sun gargaɗi amurka cewa idan ta janyo hargitsi a jordan to zai mame dukkanin kasashen yankin gabas ta tsakiya shugaban majalisar dattijan ƙasar jordan faisal alfayyaz ya jaddada a ranar juma'a da ta gabata cewa ana ɗaukar ƙasarsa a matsayin ginshikin zaman lafiya a yankin gabas ta tsakiya yana mai cewa duk wani hargitsi da zai faru a ƙasar to zai shafi ƙasashen yankin baki ɗaya yana mai jaddada cewa ƙasashen yamma musamman amurka suna da cikakkiyar masaniya game da wannan lamarin. alfayyaz ya bayyana cewa a cikin hirarsa da tashar talabijin ta masarautar jordan kan manyan kalubale da ƙasarsa ta fuskanta a baya amma ta yi galaba a kansu da ƙarfi da kuma tsayin daka tare da dogaro da muhimman abubuwa waɗanda mafi yawancinsu su ne tsaro da zaman lafiyarta yana mai cewa diflomasiyar ƙasar jordan tana da babbar ƙarfin wajen samar da daidaito kamar yadda sarkin jordan abdullah na biyu ya yi nasara a fagen gudanar da kyakkyawar alaƙar ƙasarsa da ƙasashen yankin da na ƙasa da ƙasa wajen nisantar hatsarori da dama kuɗin ajiyar najeriya na ƙasashen waje sun ragu da dalar amurka biliyan ɗaya da tara bayanin da babban bankin ƙasar ta najeriya ya fitar ya bayyana cewa an samu wannan kuma baya ne a cikin makonni uku da suka gabata bayanin na babban bankin na najeriya ya ci gaba da cewa kudaden ajiyar najeriya na waje da a cikin watan disamba suka kai dala biliyan arba'in da sun ragu sun zama dala biliyan biyu daga ranar 1 ga watan janairun shekara ta 2025 an bayyana koma bayan ne a kudaden waje na ajiya da babban bankin ƙasar yake da su da ya kamata a ce a ranar 4 ga watan fabrairu ne za a fitar da ƙididdiga akan halin da kudaden wajen suke ciki amma ba a yi ba. bugu da ƙari wannan bayani ya fito ne daga kamfanin da ke kula da kai da komowar kudaden waje bismarck revenue da yake hasashen samun ragowar kudaden ajiya na najeriya a tsakanin shekara ta 2025 zuwa 26 sai ya samu koma baya da kaso 11.47 wato zuwa dala biliyan 36.21 yayin da a cikin shekara ta 2026 mai zama zai zama dala biliyan 37.65 alhali a shekara ta 2024 ya kasance dala biliyan 40.9 farashin naira idan aka kwatanta da dala amurka a ranar uku ga wannan wata na fabrairu shine naira dubu ɗaya ɗari biyar ƙarshen labarun duniyan kenan. To madalla yanzu kuma sai shirye-shiryenmu ne da kullum da suka hada da sharhin bayan labaru mu a yau da kuma mulika Iran da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen namu. Sharhin bayan labarin namu zai magana ne kan batun yadda kungiyar Hamas da kungiyar bada agaji ta Red Cross suka yi Allah wadai da irin munanan halin da suka ga fursunonin Falasinawa da aka sako daga gidajen kurkukun gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila. Da ni Sunusu Wunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. Ƙungiyar gwagwarmayar Musulunci ta Hamas ta yi Allah wadai da yadda ta ga fursunonin Falasinawa da gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila ta sako su kai tsaye daga asibitoci. Tana mai jaddada cewa wannan yanayi yana nuna ire-iren munanan azabtarwa da ake yi wa Falasinawa a gidajen yarin gwamnatin mamayar Isra'ila, kamar yadda ƙungiyar ba da agaji ta ƙasa da ƙasa ta Red Cross ta kuma bayyana takaici da ɓacin ranta kan yadda gwamnatin haramtacciyar haramtacciyar kasar isra'ila da ke gudanar da mummunar mu'amala ga fursunonin falasinawa a lokacin da ake shirin sako su saboda an ɗaure hannayensu a wani yanayi na tsananta musu azaba a cikin wata sanarwa da kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas ta fitar ta ce tafiya da fursunonin falasinawa daga gidajen yarin yan mamaya zuwa asibitoci sakamakon azabtarwa da tabbatar da munin ire-iren cin zarafi da wahala da suke fuskanta a gidajen yarin haramtacciyar kasar isra'ila kungiyar hamas ta jaddada cewa munanan jin zarafi da take hakokin fursunonin falasinawa laifukan yaƙi ne da ke buƙatar shiga tsakani na ƙasa da ƙasa domin daƙile su tare da hukunta waɗanda suke aikata laifukan Ƙungiyar ta kuma yi alkawarin cika alkawarin da ta ɗauka na 'yantar da fursunonin da ake tsare da su a gidajen yarin 'yan mamaya ta hanyar karya sarkar da aka ta su da shi domin komawa ga iyalansu da 'yan uwansu. a nata bangaren kungiyar ba da agaji ta red cross ta kasa da kasa ta nuna fushinta kan yadda gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila take gudanar da mummunar mu'amala ga fursunonin falasinawa da ta sako jaridar ha'ares ta haramtacciyar kasar isra'ila a cikin harshen turanci ta nakalto wata majiyar tsaro da bata bayyana sunanta ba tana cewa Ƙungiyar ba da agaji ta Red Cross ta bayyana fushinta kan yadda ma'aikatan gidan yarin haramtacciyar ƙasar Isra'ila suke gudanar da mummunar mu'amala ga fursunonin Falasɗinawa yayin da ake shirin sako su daga gidan yarin Ketziot da ke hamadan Negev. abin da ya fi fusata ƙungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa shine yadda ake ɗaura hannayen fursunonin falasinawa ta baya suna cikin mummunan yanayi da rashin nutsuwa ita kuwa jaridar Yadda a Ahranot ta haramtacciyar kasar Isra'ila ta ruwaito cewa gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila ta saki fursunonin Falasɗinawa 183 kwanakin da suka gabata ciki har da 142 da aka ɗauke su daga gidan yarin Hedziot zuwa zirin Gaza, sauran kuma an sako su daga gidan yarin Ofa zuwa gabar yammacin kogin Jordan. hakan ya biyo bayan sakin fursunoni uku na yahudawan sahuniya da kungiyar hamas ta sako su a kashi na hudu na matakin farko na yarjejeniyar tsakaita buɗe wuta da musayar fursunoni hukumar palestino a gaza ta bayyana cewa shaidun gani da ido sun tabbatar da alamun azabtarwa masu ban tsoro daga jikunan fursunonin da aka kama a gaza waɗanda suka fuskanci dangogin azaba a gidan yarin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila lauyan hukumar kula da fursunonin falasinawa da waɗanda aka 'yantar da su daga gidajen yarin haramtacciyar ƙasar isra'ila khalid muhajna ya bayyana gaskiyar bayanai game da abin da fursunonin falasinawa ke fuskanta a cikin gidajen yarin haramtacciyar ƙasar isra'ila ya kuma ba da shaida na azabtarwa yunwa fyaɗe da kuma azabtarwa ta gama gari ga falasinawa Muhajina ya faɗa a wani taron manema labarai da ya gudanar a birnin ramallah cewa ya ziyarci wasu fursunoni biyu daga zirin gaza a gidan yarin ofa da ke tsakiyar gabar yammacin kogin jordan wato ɗan jarida muhammad arab da fursuna tariq abid ya kara da cewa ɗaya daga cikin fursunonin falasinawa da ake tsare da shi da ke fama da rashin lafiya sun roƙi a kai shi asibiti domin kula da lafiyarsa amma aka ƙyale shi har ya yi shahada a gidan yarin kuma kafin nan yana daga cikin falasinawa da suka fuskanci munanan azabtarwa daga jami'an yahudawan sahiyoniya a farkon watan yuni ne dai kotun kolin haramtacciyar kasar isra'ila ta fara nazarin koke da wasu kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama biyar na haramtacciyar kasar isra'ila ka gabatar na neman a rufe gidan yari na sadi teman cikin gaggawa bayan rahotannin azabtarwa da kashe falasinawa da ake tsare da su daga zirin gaza a cikinsa a cewar lauya mahajina ya ba da cikakken bayani kan fursunoni daga gaza da aka yi wa fyaɗe a gidan yarin haramtacciyar ƙasar isra'ila kuma ɗaya daga cikin waɗanda ake tsare da su an tuɓe masa riga yana cikin mummunan yanayi na birkicewar tunani ya kara da cewa akwai kuma wani wanda ake tsare da shi kuma an masa tsirara gaba ɗaya sannan kuma an sanya wutar lantarki a cikin al'auransa baya ga wasu hanyoyi da ake amfani da su wajen cin zarafin fursunoni da suke da wahalar faɗi wasu bayanai sun tabbatar da yadda ake yi wa fursunonin falasinawa na rashin kayayyakin kwanciya inda suke kwanciya a ƙasa kuma babu mayafi sannan an ɗaura hannayensu ta baya kuma karnuka suna su a jikunansu ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau asabar 8 ga watan fabrairun shekara ta 2025 wanda ya daidai da tara ga watan sha'aban na shekara ta 1446 hijira kamariya masu wurare ko sun cewa shekaru 46 sa gabata a rana irin ta yau bayan da sojin sama na kasar iran suka yi wa marigayi imam Khomeini mubaya'a da kuma tabbatar masa da goyon bayan su a matsayin da aka ɗauka na yunkurin juyin juhalin musulunci inda kuma suka halarci wurin da yake a masaukinsa da ke birnin tehran a ranar takwas ga watan fabrairu na shekara ta da saba'in tara, soji na musamman masu gadin fadar shugaban ƙasa sun kai masa hari a barikin su wanda yake birnin tehran a cikin dare amma da labari ya yaɗu, mutanen gari a ko'ina a cikin birnin tehran sun kai masu dauki kuma sun fatattaki sojoji masu gadin fadar sarki sha duk da cewa dai mutane suna dauke da ƙananan mukamai ne a hannunsu da haka kuma rauni ya bayyana a fili tattare da sojojin sarki sha sannan kuma aka shiga mataki na ƙarshe na faɗuwar gwamnatin sarki sha a ƙasar iran masu saurare ko kun san cewa shekaru 300 da suka gabata a rana irin ta yau wato 8 ga watan fabrairun shekara ta 1725 peter the great sarkin ƙasar rasha daga cikin dangin ronimov ya rasu yana da shekaru 53 a duniya sarki peter ya hau akan gadon sarauta a shekara ta 1696 barasuwar sarki a1 alex yuji wanda kuma sarki peter ya yi kokari wurin ɗaukaka sarautar rasha a bangaren turai sannan kuma ya samu gagarumin nasara akan wannan manufa tasa sai dai sarki peter the great shugaba ne ɗan kama karya wanda kuma baya wa makiyansa wanda kuma akan haka ne ƙasar rasha ta shiga cikin yanayi na wahalhalu masu tarin yawa a lokacin da yake mulki a ƙasar. masu saurare ko kun san cewa shekaru 62 da suka gabata a rana irin ta yau wato 8 ga watan fabrairun shekara ta 1963 kanar abdulsalam arif ya jagoranci wani juyin mulki wanda aka zubar da jini mai yawa a kasar iraki inda ya amfani da jiragen yaƙi ya kuma ragargaza ma'aikatar tsaro ta kasar sannan kuma ya yi barin wuta kan fadar shugaban kasa na lokacin wato abdulkarim kasim sannan kuma ya kashe shi da mukarrabansa da kuma danginsa da dama sannan kuma ya shelanta kansa a matsayin shugaban ƙasa iraki wani abin lura anan dai shine shi ma abdulkarim kasim wani juyin mulki ne ya yi wanda yi wa sarki faisal na kasar a shekara ta 1958 banda kuma shi ma abdulsalam arif ya mutu ne a wani hatsarin jirgin sama wanda aka tabbatar da cewa an shaida shi ne domin kashe shi sannan kuma kaninsa abdulrahman arif ya hau akan shugabancin kasar iraki a shekara ta shida. masu saurare kun san cewa shekaru 965 da suka gabata a rana irin ta yau wato tara ga watan sha'aban na shekara ta 481 bayan hijira ibn barraj tabrisi ɗaya daga cikin mashhuran malaman fiqihu a ƙasar masar ya rasu an haife shi ne a ƙasar ta masar amma saboda ya rike mukami na alkali a birnin tripoli wanda yake arewacin ƙasar labanan halin yanzu na wani ɗan lokaci sai aka masa lakabi da tabrisi amma ya amfani da halartar karatuttuka na manyan malamai na lokacin lokacinsa irin su sayid murtaza da kuma shehu tusi ibn barraj ya shahara a bangaren ilmomi na addinin musulunci da kuma ra'ayinsa suka ja hankalin manyan malaman fikihu yana daga cikin manyan marubuta waɗanda suka ta gagarumin marawa a wajen rubuta littattafai da suka shafi fikihu da tauhidi a lokacinsa shahararren aikin ibn barraj dai a bangaren rubuce-rubuce dai shine littafin nan mai suna aljawami'ul fiqhiyya wani kuma shi littafi ne wanda ya kunshi tambayoyi da amsoshi kusan 820 game da batutuwa waɗanda suka shafi ilimin fikihu kuma ana ɗaukar sa a matsayin ɗaya daga cikin mafi girman littafai wanda aka rubuta a ɓangaren fikihu a lokacin da yake raye. Jama'a masu saurare kun san cewa shekaru 39 da suka gabata rana irin ta yau wato 20 ga watan Bahman na shekara ta 1364 hijira Shamsiyya, a dai lokacin da ake cikin shekaru takwas na yakin da aka gwabza a tsakanin iran da iraki sojan kasar iran din da sun fara aiwatar da wani farmaki mai suna walfajr 8 a yankunan kudancin kasar iran wanda kuma dakarun kasar iraki suka mamaye yankunan a lokacin wani farmaki da ya samu gagarumin nasara kan sojin saddam hussein wanda a lokacin suke samun goyon baya da ɗauki daga amurka da isra'ila da ma wasu kasashen turai har ma da wasu daga cikin kasashen larabawa a rana ta farko da fara kaddamar da wannan farmaki sojin kasar iran dai sun kwace garin fao wanda yake bakin ruwa sannan kuma suka halaka dubban sojojin saddam hussein har ila yau sun ragargaza tankokin yaƙi da motoci masu ɗaukar sojoji aƙalla 600 banda kuma sun ragargaza jiragen yaƙi guda 45 da kuma kama fursunoni masu tarin yawa a yan wannan farmaki dai dubban sojojin iran ne dai waɗanda suka tsallaka kogin arvan suka kuma shiga cikin gumurzu da sojojin ƙasar iraki a wannan lokaci sannan kuma suka fara kai farmaki sannan kuma sa kwace birnin na Pau wanda yake kudu maso gabacin kasar Iraki. Wannan aiki dai ya kasance abin mamaki mai sarkakiya da kuma nasara da kuma ya baiwa sojoji da kuma masana harkokin siyasa da na tsaro a duniya baki ɗaya da ita kanta tsohuwar gwamnatin Irakin mamaki. Farmakin Nawal Fajr 8 an gudanar da shi ne da nufin tausasa wato harshe da kuma matsin lamba akan gwamnatin Saddam Hussein da ta kawo ƙarshen mamaya wadda take yi wa yankunan kasar Iran da kuma amincewa da biyan diya ga iyalan waɗanda suka rasa rayukansu. A lokacin da aka mame birnin birnin bai ga asarar rayuka da jikatar sojoji na kasar iraki da dama an lalata tankokin yaƙi kimanin 600 da kuma na ɗaukar ma'aikata game da jiragen yaƙi guda 45 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na duniyar mu a yau. Shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a makon da ya gabata wanda suka shafi tattalin arziki zamantakewa tsaro da siyasa inda muke musu karin bayani sannan mu ji ra'ayin mutane dangane da su. da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. Madala masu sauraro shirinmu na yau zai magana ne dangane da tayin tattaunawa da shugaban ƙasar amurka donald trump ya yi wa ƙasar iran amma tare da ƙara takura mata wanda ni tayar amin zan karanta a ranar laraba da ta gabata ce dai shugaban ƙasar amurka donald trump ya sanya hannu akan wasu dokoki wa'anda suka ƙara tsawaita takunkuman tattalin arziki wa'anda gwamnatocin amurka a baya suka ɗora wa jimhuriyar musulunci ta iran a daidai lokacin da ya jaddada sanya hannu a kan sabbin takunkuman tattalin arziki kan ƙasar iran shugaba trump ya bayyana cewa kofa a buɗe take na tattaunawa da jimhuriyar musulunci ta iran shugaban ya bayyana haka ne a daidai lokacin da benjamin netanyahu prime minister kasar isra'ila yake ziyararsa ta farko zuwa ƙasar ta amurka bayan da trump ya hau kan kujerar shugabancin ƙasar a karo na biyu shugaban ya ce takunkuman tattalin arzikin da ya ɗora wa ƙasar iran za ta ci gaba kuma a wannan karon zai sanya ido ya tabbatar da cewa takunkuman suna aiki ba zai ba wa ƙasar iran damar shigo da komai ƙasar ba sannan ba za ta sai da ɗanyen man fetur ba har ila yau ya umarci baitulmarin ƙasar amurka ta sanya takunkuman tattalin arziki a kan duk wata ƙasa daga cikin ƙasashen duniya wanda suke sayan ɗanyen man fetur na ƙasar iran ko wasu kayakin da take bukata dangane da shirin iran na makamashin nukiliya kuma shugaban ya ce ba zai taɓa barin iran ta mallaki makaman nukiliya ba da aka tambaye shi ya zuwa ina ne iran ta kai a halin yanzu na kera makaman nukiliya sai trump ya ce an ce sun kai kashi 60 cikin 100 don haka tana dab da kera makaman nukiliya a maida martaninsa na farko kan kara takurawa jumla musulunci ta iran saboda tsawaita takunkuman tattalin arziki mafi muni a kasar ministan harkokin wajen kasar iran abbas arakci a ranar laraba ya bayyana cewa sake farfado da takunkuman tattalin arziki kan ƙasar iran wani abu ne wanda ya gaza a baya kuma zai sake gazawa ya ƙara da cewa mutum mai hankali kam ba zai ƙara maimaita abin da ya gaza ba ba zai taɓa maimaita kurakuran da ya yi a baya ba ministan yana bayyana haka ne a shafinsa na x a ranar laraba ya kuma ƙara da cewa duk wanda yake maimaita abubuwan da ya jarraba ya gani bai kamata idan yana da hankali ya sake maimaita shi ba dangane da shirin makamashin nukiliyar ƙasar iran kuma shugaban ya nuna cewa iran tana gasa makamashin uranium har kashi 60 cikin 100 abu ne wanda ba zai taɓa amincewa ba kuma ba zai taɓa amincewa iran ta mallaki makaman nukiliya ba ministan ya ce ƙasar iran tana daga cikin ƙasashen da suka sanya wa yarjejeniyar npt hannu kuma gwamnatin ƙasar iran ta bayyana cewa ba ta buƙatar makaman nukiliya a yanzu ko nan gaba ya ce idan gwamnatin ƙasar amurka tana son ta sami aminci kan cewa jumhuriyar musulunci ta iran ba ta neman makaman nukiliya to da sauƙi za ta gane hakan da sharaɗin ta kawo ƙarshen adawa da mugunta da take wa ƙasar iran a cikin takunkuwan tattalin arziki da ta sake ɗora mata takunkuwan tattalin arziki wa'anda amurka ta ɗora juna musulunci ta iran da wa'anda ake kira nspm ya mai da hankali ne wajen duk wata hanya ta gurgunta tattalin arzikin ƙasar iran a duk faɗin duniya sannan nspm ya shafi hatta makwabtan ƙasar iran kamar iraki da sauran kasashen larabawa banda haka takunkuman ta yanzu ba su taɓo dangane da yarjejeniyar da ke tsakanin ƙasar iran da hukumar iaea e ba har ila yau takunkuman tattalin arzikin sun yi banza da yarjejeniyar npt wacce iran tana daga cikin kasashen da suka samar da ita a shekarar 1968 da kuma cewa jagoran junju halin musulunci na ƙasar iran ya ba da fatawar cewa mallakar makaman nikiliya baya daga cikin abidun jumhuriyar musulunci ta iran sannan a shekara ta 2015 ne gwamnatin ƙasar iran ta shigar jejeniya da manya-manyan ƙasashen duniya shida dangane da shirinta na makamashin nukiliya mai suna jcpoa wanda ya sami goyon bayan ƙudurin kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya mai lamba 2231 wanda kuma ita ce yarjejeniya mafi muhimmanci wacce hukumar ta taɓa samarwa a tarihin kafa ta gaba ɗaya iran ta ci gaba da kasancewa a matsayin mimba a cikin yarjejeniyar jcpoa duk tare da janyewar amurka daga yarjejeniya a shekara ta 2018 shugaban amurka a lokacin da yake sanya hannu akan sabbin takunkuman tattalin arziki kan ƙasar iran ya bayyana cewa a lokacin da yake kan kujerar shugabancin amurka a karo na farko ƙasar iran ba ta sai da ko ganga guda na ɗanye man fetur ba ya ce gwamnatin shugaba biden ne ta yi sako-sako har iran ta sami wasu hanyoyi tana sai da ɗanye man fetur ga ƙasashen duniya a wani ɓangare na maganganunsa dangane da ƙasar iran shugaba trump ya ce yana son ƙasar iran da mutanen ƙasar su ci gaba amma ba tare da sun mallaki makaman nukiliya ba sai kuma inda shugaban yake cewa akwai wasu daga cikin manya-manyan jami'an gwamnatin jumhuriyar musulunci ta iran wanda ba sa son ƙasar ta mallaki makaman nukiliya don ya nuna cewa akwai baraka a ƙasar kuma amurka za ta iya amfani da shi don wargaza ƙasar ta iran tare da barakar da ke tsakanin jami'an gwamnatin kasar wasu daga cikin takunkuman tattalin arzikin da shugaba trump ya sanya wa hannu a makon da ya gabata da sun hada da wa'anda aka dora mata a kwanakin nasarar jin jihalin musulunci wato shekarar 1979 sai dai a wani bangaren kuma sakataren harkokin wajen ƙasar amurka marco rubio ya amince da cewa tare da halin da ake ciki a duniya inda a cikin shekaru biyar da suka gabata al'amura da dama suka soya amurka ba za ta iya wa kowace ƙasa a duniya ta kuma tattalin arziki ba saboda rabuwar duniya gida-gida da kuma fitar da dala amurka a cikin wasu harkokin kasuwanci a duniya don haka saboda wa'annan al'amura amurka ba za ta iya ɗorawa dukkanin ƙasashen duniya ta kuma tattalin arziki ba. sai kuma mataimakin shugaban ƙasar iran kan al'amura na musamman muhammad jawad zarif wanda shi ma ya mai da martani ga shugaban ƙasar ta amurka donald trump kan sabbin takunkuman tattalin arziki wa'anda ya sake wa ƙasar zarif ya kuma bayyana cewa da akwai wani takunkumin tattalin arziki wanda zai durkusar da musulunci ta iran da amurka ta durkusar da ƙasar tun da dadewa. sai dai mataimakin shugaban kasar ya bayyana cewa nasarar junju hali musulunci a nan kasar iran a shekarar 1979 ya sake tsarin tafiyar da al'amuran iran gaba daya daga ciki har da tsarin tafiyar da harkokin wajen kasar wanda aka gina shi bisa 'yancin kai da kuma rashin amincewa da shishigi daga kowace ƙasa a duniya kuma tun lokacin da jamhuriyar musulunci ta iran ta raba gari da gwamnatin kasar amurka wacce tsarinta gaba daya ta ginu ne kan mamaya mulkin mallaka da kuma fin karfi da wannan dalilin ne takunkuman da gwamnatin kasar amurka ta sanya a musulunci ta iran waɗansu daga cikinsu sun daɗe sosai zuwa shekaru 45 ko kuma shida da suka gabata saboda jamhuriyar musulunci ta iran ba za ta ɗauki ƙasƙanci komai da ita gidan jiya ba babu wata ƙasa a duniya wacce ta cutar da jihunan musulunci ta iran tun bayan nasarar junju hali musulunci a ƙasar iran kamar gwamnatin amurka amma rikici tsakanin ƙasashen biyu sun kusan kai ga gwabzawa a baya musamman bayan kisan shahid kasim suleimani a shekara ta 2020 inda iran ta cilla makamai masu linzami samfurin ballistic a kan sansanin sojojin amurka da ke ainul asad na ƙasar iraki gwamnatin shugaba trump na lokacin da ta fito ta bayyana cewa babu wa'anda suka mutu a cikin sojojin amurka wa'anda suke cik sansanin sojojinta a lokacin amma a lokacin muhawara ta farko wanda joe biden na jam'iyyar democrat da kuma trump na jam'iyyar republican suka yi a ƙarshen shekarar da ta gabata shugaba biden ya fallasa shi ya tabbatar da cewa akwai sojojin amurka da dama da suka halaka a lokacin da makaman ƙasar iran suka fada a kan sansanin sojojin amurka da ke ainihin asad na ƙasar iraki amma trump ya ɓoye wa amurkawa wannan labarin don yana jin tsoron shiga yaƙi da jimhuriyar musulunci ta iran a lokacin kafin haka da amurka tana takalar iran da yaƙi sau da dama amma tana yin haƙuri ko tana kau da kai da farko amurka ta kakaɓo jirgin saman fasinja ɗauke da mutane kimanin 298 a lokacin da jirgin ya tashi daga bandar abbas a kudancin ƙasar iran da nufin birnin dubai na haɗaɗɗen daular larabawa inda ta kashe dukkanin fasinjoji da suke cikin jirgin sannan babu dalili in banda su yi kuskure sai kuma lokacin da suka yi amfani da saddam hussein kan ƙasar iran da nufin murƙushe jaririyar Jumura musulunci ta iran inda aka yi shekaru takwas ana fafatawa a tsakanin ɓangarorin biyu sannan amurka ta hana a sayarwa iran allurar rigakafin corona wanda yake kashe ɗaruwa mutane a lokacin saboda rashin allurar rigakafin wannan kaɗan kenan daga cikin tsokana da kuma takalar da amurka take wa jamhuriyar musulunci ta iran tun lokacin da aka kafa ta har yau shekaru 46 kenan da kafa jamhuriyar musulunci a nan ƙasar iran mafi yin abubuwan da suka taimaka wa ƙasar iran wajen jajircewa da kuma jurewa takunkuman tattalin arziki da tsokanan amurka sun hada da jagoranci mai hikima wanda kasar ta yi dace da shi da kuma dogaro da samar da abubuwan da ake bukata daga cikin gida sannan da taimakon allah ta'ala a matsayin madogara na farko ga shi da idan allah a cikin 'yan kwanaki masu zuwa jamhuriyar musulunci ta iran za ta cika shekaru 46 da nasarar juyin juya hali musulunci a kasar kasar sai kara karfi take a bangarorin tattalin arziki tsaro sararin samaniya kere-kere da sauransu masu sauraro a nan zamu da sa'ayi a cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan la kai mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa 12 na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar 00983 506 shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. iran jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na muleka iran shiri ne wanda a cikin sa mai kawo muku bayanai game da tarihin muhimman wurare na al'adu masu dan tarihi da ma wurare na addini da sauran abubuwa masu jan hankali da ke nan kasar Iran da kuma irin damakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa Iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko neman lafiya da fata masu a da da mu kuma za su ji daɗin shirin. yanzu kuma bari mu shiga cikin kwarar shirin a yau shirin namu zai shi muku bayani ne game da abubuwa masu jan hankali da ke nan ƙasar iran inda za mu karkata da akalar shirin namu baka zuwa birnin shiraz shi dai wannan birni yana ɗaya daga cikin muhimman biranen yawon buɗe ido da ke lardin fars na ƙasar iran hakika birnin Shiras yana da guraben tarihi da ba su da tamka a faɗin ƙasar nan yana da yanayi mai kyau wanda hatta lokacin sanyi ma yana ɗaukar hankalin masu yawon buɗe ido na ciki da waje. Daga cikin waɗannan wurare na tarihi akwai Darvoze Qur'an, Takta Jamshid, Fadar Karim Khan, Hafiziyye, da sa'adiyye da lambun iram da kuma lambun dalashqa da suka hada da wuraren daukar hankali na addini da na tarihi da na al'adun farisawa da ke nan kasar baya ga muhimman wuraren da ke daukar hankali rumman din birnin shiraz yana da nashi matsayi da kuma abubuwan da ya keɓanta da shi na musamman a lokacin sanyi rumman din birnin shiraz yana zama a matsayin kamar wani abu ne da ake amfani da shi ga baƙi idan ka je gidajen iraniyawa suna aje wannan roman ɗin a matsayin wani abu da suke tarban baƙi da shi saboda kyansa da zaƙin da yake da shi amma a irin wannan lokutan yanayin yadda ruwan sama ke zuba yakan sanya garin ya ƙara kyau ya ƙara fitowa musamman ma a lokacin da duhu ya riga ya yi dare ya fara shiga to lokaci ne wanda yake ƙara burgewa da ɗaukan hankali ga masu sha'awar zuwa yawon bude ido to daga nan kuma bari mu karkata zuwa ga wani daga cikin abubuwan da ke ɗaukar hankali a birnin na shiraz akwai gidan wanka na wakil da ke kusa da kasuwa da masallacin wakil shi dai wannan gidan wankan an yi shi ne a zamanin daular zandiya bisa umarnin karim khan zanat faɗin wannan waje mai tarihi da aka yi shi da fasahar gine-gine da ba shi da tamka ya kai mita murabba'in dubu goma sha ɗaya kuma tsawon wannan ginin mai cike da tarihi ya kai mita tamanin. Fasahar gine-gine da aka amfani da ita wajen gina gidan wanka na wakil fasaha ce da aka ɗauko ta daga fasahar gine-gine a zamanin tsohuwar dolar Farisa kuma an gina ta ne ta hanyar fitar da kusurwoyi guda takwas. Daga cikin abubuwan da gidan wanka na wakil yake ɓanta da shi akwai yadda aka yi amfani da wani sinadari domin ya ƙara masa ƙarfi wajen faɗa da damshi da kuma wajen ƙawata rufi da katangar wannan ginin ko kuma katangar wannan gidan wankan a yau an mayar da gidan wankan wakil shiraz a matsayin gidan adana kayan tarihi na sanin halayyar ɗan adam wanda kana shiga wajen za ga irin al'adu da ɗabi'u da yanayin tufafinsu na gargajiya da kuma tsoffin al'adun mutanen birnin shiraz gidan wanka na wakil shiraz yana cikin jerin ababen tarihi da aka yi musu rijista a nan kasar iran kuma ana lissafa shi a cikin ɗaya daga cikin muhimman wuraren yawon bude ido mai ɗaukar hankali a lardin fars to masu wurare kada ku sha'afa wannan shiri yana zuwa muku ne daga nan rediyo voh hausa da ke nan birnin Tehran. Idan ana magana akan birnin Shiraz, to ba za a yi taɓa yin tuya a manta da albasa ba, domin kuwa dole ne a taɓa fitaccen mawaƙin nan masani na ƙasar Iran mai suna Hafiz Shirazi. Wane ne Hafiz Shirazi? Hoja Shamsuddin Muhammad Bini Bahauddin Shirazi ya rayu a shekara ta 727 zuwa shekara ta 792 hijira kamariya wato a karni na 14 miladiya kenan yana daga cikin mashahuran mawakan kasar iran kuma ɗaya daga cikin fitattun masu iya maganar hikima a duniya wannan mawakin sunansa ya shahara tun yana matashi ya yi zarra a ilmomin addini da adabi a zamaninsa kuma an mayar da gidansa a matsayin wata matara ilimi da adabi ya kasance a wancan lokacin ya zurfafa iliminsa a fannoni daban-daban na adabi kuma ya haddace alkur'ani baki ɗaya wanda akan haka nema aka yi masa wannan lakabi da suna hafiz wato ake cewa hafiz shirazi diwanin hafiz shirazi yana kunshe da gazaliyat wato waƙoƙi na hikima guda ɗari biyar da waƙoƙi da ƙasidu masu tarin yawa a cikinsa yanzu haka akwai kwafin littafin diwanin waƙe-waƙe na hafiz shirazi a ɗakin karatu na ƙasar iran da na ƙasar india afghanistan pakistan da kuma ƙasar Turkiyya. waƙoƙin hafiz shirazi suna daga cikin waƙoƙin da al'ummar iran suke so sosai domin kuwa gazaliyat ɗin shirazi sananniya ce sosai kuma yana daga cikin shahararrun mawaƙa da suka yi tasiri sosai a ƙasar iran da kowa yake girmamawa kuma an tarjima waƙoƙinsa da suna daban-daban a ƙasashen turai Muna daga cikin zakakuran mawakan adabi na duniya hatta ma a ɓangaren turai kabarin hafiz yana birnin shiraz ne babbar hedikwatar lardin fars a kudancin ƙasar iran da ke yankin hafiziya a wani wuri mai cike da ƙamshin furanni Ƙabarin hafiz shirazi yana daga cikin muhimman wuraren da ke ɗaukar hankalin masu son yawon buɗe ido da dama daga cikin masu ƙaunar waƙoƙi da irin tunanin hafiz a iran da ma duniya daban-daban suna zuwa ziyarar wannan wuri na adabi a cikin shekara ta 856 hijira kamariya shamsuddin muhammad ya kamari minista a gwamnatin farisa a karon farko ya gina kubba a kan kabarinsa wato tulluwa a kan kabarinsa kuma an yi masa gyare-gyare a zamanin gwamnatoci da suka gabata wanda sai a shekara ta 1314 jira shamsiya aka sake gina hubbaran da irin wannan tsari da ake ganin shi yanzu haka akwai ahali shirazi wani mawaƙi mai zaƙin murya yana da baitoci dubu goma sha biyar a cikin diwanin waƙarsa kuma ya rasu ne a shekara ta tara da 904 hijira kamariya inda aka bizne shi a ɓangaren arewa da kabarin hafiz shirazi har ila yau a bayan kabarinsa akwai abubuwan sana'o'in hannu na mutanen shiraz kamar zabba ƙirar hannu da kuma kayayyakin tsaraba na gargajiya da ake sayarwa a wajen. tuma saurare kada ku sha'afa wannan shiri na muleka Iran yana zuwa muku ne daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Kuma muna bayani ne game da irin muhimman wuraren tarihi da ke birnin Shiraz na ƙasar Iran. yanzu kuma shirin namu zai ci gaba daga inda ya tsaya kuma har yanzu dai muna nan a birnin na shiraz ne inda a wannan karan za mu yada zango a takti jamshid ɗaya daga cikin muhimman guraben tarihi na ƙasar iran matattarar takti jamshid tana da nisan kilomita goma da arewacin birnin mardush kuma kilomita hamsin da bakwai da birnin shiraz cibiyar birnin fars da ke kudancin iran hukumar kula da ilimi da kayayyakin tarihi ta masar ɗinkin duniya unesco ta sanya matarar takta jamshid a cikin jerin abubuwan tarihi na duniya kuma ɗaya daga cikin muhimman wuraren yawon buɗe ido a lardin fars har ila yau ana yi wa takta jamshid lakabi da pespolis wani yanki ne mai daɗaɗɗen tarihi da al'adu na ƙasar iran wanda aka gina wurin bisa umarnin darvish shekara ta ɗari biyar da goma sha takwas miladiya. Matatar lambun taxi Jamshid tana da kimanin faɗin mita murabbi'in dubu ɗari da ashirin da biyar kuma tana ɗaya daga cikin katafaren gine-gine da ba shi da tamka a zamanin daular Hakamanishiyan a mataki na ƙasa da ƙasa. taxi Jamshid wata alama ce da ke nuna irin fasahar kirkire-kirkire ta ƙwararrun maginan iraniyawa da suka yi amfani da al'adun mutane daban-daban kamar mutanen masar girka armenia da suka kasance a ƙashin daular hakamanashiyan daga cikin fada mai girma a matar taksijamshid ita ce fadar a fadana wadda take da turaku masu ban mamaki da ɗaukar hankali wanda har yanzu yana nan a tsaye kan kafafunsa ita dai fadar a fadana an fara gina ta ne a zamanin darwish babba kuma bayan shekaru talatin a kammala a zamanin babban kwamandan Hushiyorish. Ginin ɗakin adana kayan tarihi na Hahamanish da ke matarar Jamshid ɗaya ne daga cikin tsoffin gine gine tarihi a ƙasar Iran, wanda bayan sake gyara shi aka keɓance shi aka mai da shi ya koma a matsayin wajen adana kayan tarihi. Wasu daga cikin guraben da aka samu sun fito ne daga bincike-bincike da dr jamshid ya yi a wannan wajen launukan da ake iya gani a jikin katangar gidan adana tarihi kamar yadda masana tarihi suka bayyana cewa launin rawaya da ja da ake amfani da su an ɗauko su ne daga matattarar ta takte jamshid to masu saurare ga shi mun kwaro bayani amma lokaci ya mana halinsa ya zama wajibin daga aya a nan sai a wata sadarwar za ku ji mu dake da wani sabon shirin amma kafin nan a madadin wanda suka taimaka shirin ya kammala ni da na kasance tare da ku cewa ku huta lafiya kuma muna gayyatar ku to masu wurare gashi mun kwaro bayani amma lokaci ya mana sa ya zama wajibi in jalin zamu shirin a nan a biyo mu a shiri na gaba domin jin mu dauke da wani sabon shirin amma kafin nan a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma a cigaba da biyar shirye-shiryenmu a shafinmu na yanar gizo www.hausatv2.ng.